assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhun wati dinga ilmu kagato sigatu du'a il kunuti matkanu kunutu wana addu'a a wani siga bimana matkanu a kyauyanmu tanjiyanmu gonanda hunaka iddatu siyaqin waradat an sahabati radiyallahu anhum li du'a il kunuti siga kangati sanni kayango ga daka daka daka daka carga idum dum dum dum bo no zarje ga fun sahabai do kai ga kunu ce da bi mana kunu tu gonda siga siga siga siga kan gati alhali dum dum dum dum yan kan ya ikulu marganta ban fun kala ko ya sallallahu alaihi wa sallama sahabai do hare ira afo kul kan naso kubai hadis eh, sanado ya saha kul borgo hin kin kunu to teda hun kunno wal subanu na alfaga kan tirari gobe cewa anin afdalu du'a'in fil qunuti ma rawahu al-hasan bin ali radiyallahu anhuma anin qunutai dum dum dum dum yanno amma an ga wodi yanga ikul ibag charanta o kan te bag charau ga bisi kulu nga ga ci qunuto kan hasan kan til ko ya sallallahu alaihi wa sallam ha ba di kan talibin abi talibi izo a afilla gafunda ir koyji ya sallallahu alaihi wasallam do qala allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hasan bubono ne borese ir koyji ya sallallahu alaihi wasallam ninga bayrandinda kalimatin sanni zayan ir koyji yano ninga dinda sanni zayan kayango ga aqulu hunna fil witri ana ingam sanai ci witri jingar yara danga dinga ni witri jingar ngam kunutun da sanni zaiwo fofogoti sannidere wo kan hasan ne iko jani nga dai nday mu kunutu dai wutir jingarera gayne ya anir ko jano ninga bayrandi dinga goga wutir jingara ngama ne allahumma hdini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma a'taita wa qini sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك وتعاليت رواه الشافعي addu'a kan Hassan bin Ali ne irko ya sallallahu alaihi wasallam ne ga bayran dinda ne ya ka an ne ga macau witri jingar yara wani wasa bai sai no alfaga wani wasa bukan addu'a kulki ga kunutu te da ane wani wani te bancarau ga bi sai kul marganta wo imam shafi'i ngano na afilla kunut wani siya gaira a ya wati dinga akwalul ulama'i fi ahwal kunuti matkanno bai dai kone ningai sannai dan sharrada kunutai iwan alhali alhali alhali do hare danga matkan irna wani wuce da shintina dai rawal hakim fil mustadrak imam hakim afilla نقوان ترى كان سيغني المستدرك را وقال صحيح أني حديث أو منطقة لا حديث نو كان يسها عن أبي هريرة رضي الله عنه قفنا أبو هريرة دو قال أبو هريرة ني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلكويد يا صلى الله عليه وسلم من في إذا رفع رأسه من الركوع دانين قبون سمبو قفن كان قدي ينقى min salati subhi gatum su subai jingar yanga ir jinga ce kan kunutu ga halal imate zahiman kan gadi aga halal imate kan gadi yan banda to newo abu hurairah radiyallahu anhu irko ja sallallahu alaihi wasallam manfai dana kanga tan dangana bon san bugo funu kan gadi yanga min salati subhi ga mutun mo su subai jingar yanga fi rak'ati thaniyati rakahin kantara ana iko ya manfai yarfa'u yadaihi agin kan bahin kasan bu yad'u bi hadha du'a aga gara da addu'a wone wo kan ejin ga chau kan hasan ne iko ya sallallahu alaihi wa sallam no ninga bayran dinda kan ce allahumma hadini fi man hadaita kalam ko to addu'a me abu hurairah ne iko ya sallallahu alaihi wasallam sifai dana susu bai jingar rakahin kanta kan yango banda dana bo sambu furkan ga diyan woga ginga kan bai sambu ga addu'a wo kan hasan na ilko diya sallallahu alaihi wasallam ninga bayran din da kyau alfaga kan tirari go wuce anai wal imamu yaquluha bi sighati allahumma hadina ko te limam no go boray jingarandi aka sokku sokunu to wodo susu bai jingare yanzu ana kangadi ana kangasan agogo banga mu addu'a wo chau to a ga addu’a ta wuno bi sigatil jam’i da jama’a wani kan ga ta amini Allahumma hadina fi man hadaita Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barika lana fi ma a'taita wa qina sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man wa alayta wa la yu'izzu man alayta baraka wa ta'alayta amma sai jam'u kan gati am jama'a kul marganta dan kan yango na jingar abande alhali tintinano akan alfagaiki kunuto kari gonga gici wa awana alhalai do hare alhali hinkanta wa fil witr kadhalika alhali hinkanta ina yi hinga kunuto chau witrira dangade maskan ina addu'a woci da yi hinga te witrira alhali tintinarawo abu hurairah ta nasu bai jingara rano irko diya sallallahu alaihi wasallam gate to alhali hin kan wara waramo ine ig hin ga te wutirra wa fi nawazili aidan da wati kan dunya barmai an kaga te kan ci wati kan musiba kaga du jama wala kaga du labuwar hankan ga himyade to ig hin ga kunu to te fi jami'i salawati jingarai kul margantara ga kunu to te ngati hina yusibul muslimina bala'un irko matali ga wati kan bala'u fo kaga du musibai jantano kan safar yanga sandi wal wanguno wal haraino wal binda han kan gihim yadin da ka guru al silamai al silamai gihin ga kunu to wote jingare kulke banda ngati fa yaqdutuna fi salawati al khamsi imo kunutu jingar guwa men da mera jingar guwa men da mera ga kunutu kama fa'alahu ar rasul sallallahu alaihi wa sallama hina qutila al-qurra'u dan gamat kair ko ja sallallahu alaihi wasallam kunuto te jingare kulra jingare kulra kai na alqur'ana ce ko ɓeeri din wi fi bi'ri ma'unata go kan sigi na bi'ri ma'unata dangamat ka na ci bifo jum'a kan jinga bisa wan wazora faqannata shahran irko diya kunutu din ga handu fo mare suma tarakahu handu fa banda irko ya an kunutona kan hinkantano akan alfagaici kunutu kenara wata dinga alhali zanta. wa inda abi hamni fata radiyallahu anhu abu hanifa ta wado wa malik radiyallahu anhu da imam malik modo koy ne sigatuhu kunuto awana siga danga maskai no kunuto cewen wote da ngati ni gani allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nakhna'u laka wa nakhna'u wa natruku man yakfuruka allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك الجد بالكافرين ملحق إمام مالكي ده إمام أبو حنيفة دو متكي قنوتو تيدانويا نعم inda maliki fi subhi imam maliki wo kaido su su bai rano kunuto wace daga matkari jinga ce da qablar ruku'i iga ce mono za'iman kangadi au badahu wal bin kangadi yan banda amma maliki yi zaiman kanga diwana gano ga hansa ga bagumu amma dina te kanga tanyan banda a ga halal ga bori wa da abi fata fil witr fakat abu hanifata wodo witr hinara ranar ga sai kunutu isi kunutu ta susu bai jingar yara abu hanifata wodo isi kunutu ta susu bai jingar yara dan ga maska ikunutu ta susu bai jingar yara imam malik do da imam shafi'i do a imam abu hanifa tawo do kunutu sino susu bai jingar yara fil witr faqat inga wodo witr hinra no go kunutu te wa indal masaibi wan nawazil fi salawati al khamsi wa tikam musiba wal aa jarraba fu wal bala fu ka go zumbu boray bon walla bobon wala kan gi ngadi ni bon e go kunutu te jingar guwa men da mera e kunutu te jingar guwa men da mera wa yakunu qabla ar ruku'i min ar rak'ati al akhirati imamu ajin ta do digo ko kunu to te jingar garguwa kurra ta kan musiba wal jarraba ka garu borai se iga teno za'iman kan gadi bi mana dina rakahin kan ta cewa yangai te gaban hali ga to kan gadi yawo ga nodi no ko kunu to te nan rai mu dina kan ga ga no ko kunu to te alhali hinzattano akan alfagaki kunu to do hare wata ringa alhali ta canta kan ga mogati bananta wa inda al-imam ahmad radiyallahu anhu imam ahmad wodo la yuqnatu fil witri isi qunutu te wit kade witri hinrano te qunutu walakin ba'da ar-ruku witr ramu imam ahmad bin hanbal do kanga yan bandano igate isate zai man kanga di witr hinamo rano igu qunutu wodo. nam wayurfa yadai boragin wayarfa yadai boragin kan bihin kasan bu ne wa kazalika inda nawazil yawo deno imamu ahmad bin hanbal do iga kunutu te wati kan musiba wal jarraba kaga dabu labuga wal labu bore ga wala hankan ga himyadin iga kunutu te jingare kulce banda iga borgin kan bai sambu niga gara matakan alfagain kunutai alhalai kidana ya dunguriyan diyan ban hambagar irfa hamda wo kai rigo gubonu irfa hamda wo kai rigo ga ceci Almuhimu wa kari gogo bonda wa kari gono gace ci inga gati irbora kul marganta mu faham dai kan kunutu wo a gono alfagai kul marganta do kunutu gono kadai kan kunutai alhalai igafai fai bi mana nasai ki kunutai kyauda igafai fai da a lokaci fono iga te kunutu lokaci fono iga te kunutu da a man gano iga kunutu te alfafo yando sus bai jingare hinrano iga kunutu te alfafo yando witir jinga hinira no nutu tute alfa fondo a a da musiba ka garu hinino igo kunutu tute to alfa kai kulu wa fako de kam kunutu tuwo kai gono kaldai matano igo kunutu tute da alhali forano igate lokaci fono igate jingarora manga da manga da manga da manga no igate wannan kulmar ganta alfa ga ini sokon tokon gi dan charra gi dogonandi gi dogonandi gi tonandi irga kangana imenda me mate irse fahamai tontoniyan hari zama d' abord na alfago yo e wola saabu alhaali kulra i e goode bi ceecin o hankanga al umma bo ngay feeri hankanga na al umma mu duga dogon al umma bor fo kulu mu kokay ginge himma dinga kokoro tonton am sisi ci meyrandi bor fo ga am si bor fo dokkoray am si bor fo kaynandi hala bor sinde fa hamay ceekayante ni mo a folo lokkudeyno ni ga bay ni sihin kantabay ni sihin zantabay ni sitacantabay niga ne wodi menda me sinno wiza wiza wiza matkan dai ni wana gono ya dina wodi yan mo gono amma di ko kodoru hari banda kan ni faham da ni wana ni faham da ni kel fadin wana ni ga faham da ni kel fadin wana ni ga faham da ni kel fadin wana ni di nigir wana te lakal kanaira nigir wana te fahamaira ngamo min ga wana te lakal kanaira amin ga wana te fahamaira mi sigin kala yankar ngamo sigin gin yankar wodin seno ine man kasura ilmuhu qalla inkaruhu burkulka a baira da fahama yulwa a yulwa a ginga wana bai a ginga calfa wana bai a ginga calfa wana bai kul a yankar yan a ga sassa bai asa bai gidi gibora yankar asa bai gidi gibora ko bora ko janke wani yangati wo kan sai gai ga hay sambu sambu sambu gi sokon sokon gi manan kare kala am tonan kan iga mazhabai wani sambu sambu imi sokon imi manan kare nimin mazhaba wana bai nimin kala wana wana wana bai kanga nan din ko gin wana te ni ga hansa ga di am gori nin bai wallahi ni wana kan ni gono ga wa a gono bor fo musika ga nan te ni wana din sinin ga wana no gono dai mo nin bai ni kela mu wana gono kanga nan ni min al formadi ni min kela al formadi min wana al formadi ni min kela mu wana al formadi zaman kan sai isi babor mu hayo yankar imen da mai gono ga isan buno ga funda irko ya sallallahu alaihi wasallam wani sunna ga o hay kul il ko ja sallallahu alaihi wasallam sunna rano ago isiba al alsilamu fo ma yankar ba da sigi ga goyendi isiba ama yankar zamdinna ir ko ja sallallahu alaihi wasallam sunna ra hay fo yankar kulyade ga dangare il koyja sallah alah w sallam bumbo na ga yankar ago e do hare atabbatan tabbatar ngai do hare a mai sannai do hare irka ko subhanahu wa ta'ala mare a faman de da hanka irkau a mata yau sai sabili kan ga irkandi da kon de ir ko subhanahu wa ta'ala wani humbar kuma ga لإركويديا صلى الله عليه وسلم دينغ بري إيوان باغ سنيغا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب السلام عليكم